assalamu alaikum Allah kara ma malan lafiya amin don Allah malan ka jawo hankalin maza masu mata biyu zuwa uku eh, maza in sun yi aure eh, sun yi aure ko wata amarya sai su tare ɗakinta har ma su ƙi ba uwar gidan hakkinta me hukuncinsu an ce a jawo hankalin su ne a shi wanda ya rubuta wasiƙi ya san annin su sama ya hana mutum ya zo yana da mata fiye da ɗaya ya karkata wajen ɗaya ƙyala ɗaya shi ya yasa sharaɗin ka tsara mata daga ɗaya su zama biyu su zama uku su zama hudu sai za ka iya adalci a tsakaninsu adalci kuma ana buƙatar shi a cikin waɗannan abubuwan ne kai adalci a wajen raba musu wajen kwana kwana biyu ko kwana ɗai aka yi ittifaki yau za ka kwana a can gobe ka kwana can ko kwana biyu za ka yi a can sannan ka kwana biyu a can ƙa'ida ce wannan abin da kuka yi ittifaki a kai shari'a ba ta ce maka dole ga abin da za ka yi ba sai an baka dama da kai da iyalanka ku zauna ku yi ittifaki in kwana biyu kuka ce za ku wannan nauda wato musayan kwana in kwana ɗaya ne in kwana uku ne in ba sati ɗaya ne ba laifi ba ne wajibi ne wannan sannan ko da wadda take ɗakinta tana haila to a ɗakinta za ka kwana ko da ta haihu a ɗakinta za ka kwana sai idan ita da kanta ta baka izini ta ce to ka tafi wani ɗakin adalci na farko kenan adalci na biyu kai musu adalci wajen abinci kada ka ba wannan abu mai daɗi wacce kuma ka kimata abu mai daɗi dukkanin su ka ciyar da su abu wanda ya kasance matsayin shi ɗaya sannan abu na uku shine tufafi in ka tashi za ka yi musu tufafi ka yi musu tufafi ƙwarin ya kasance iri ɗaya tsadar ya zama iri ɗaya tsadar ta zama iri ɗaya amma ba a ce sai ka musu kala ɗaya ba waccan baƙa ce waccan fara ce kowa ka bata dama ta zaɓi abin da take so amma dai kwaliti ɗin wato jirtar abin ta kasance iri ɗaya abu na uku kenan abu na hudu inda za ka ajiye su kakka je ka sa waccan a gidan jinka gidan ƙasa ita kuma waccan ka je ka sa ta a gidan bene a'a ka ba su waje kai adalci wajen asukuna wajen da za ka aje su wannan kenan sannan wasu mata da su ba su da ilimi ko kuma suna da son zuciya suna manta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba namiji dama idan yi sabuwar amarya idan budurwa ce to zai kwana bakwai a ɗakin ta sannan ya raba sai ka ji wasu mata waɗanda suke ko ba su da ilimi ne ko zuciya ne sai suna cewa ɗoki a annabi ne ya bashi wannan dama zai yi sati ɗaya in budurwa ce a ɗakin ta malaman fikihu suka ce hikiman da ke ciki budurwa ba ta da gogayyar rayuwa sati ɗaya nan da zai koyar da ita da zai zamantakewa har da ce a matsayin ki na uwar gida sannan idan ba zawara ce kwana uku zai yi a ɗakin ta sun makasama sannan sai ya raba annisu mai ba shi wannan amma wasu matan shi kenan zai su ta ɗauki wata mata ce ai ta ƙara mai sati ɗaya Eh, ya je can ya ƙara sati ɗaya to kaga duk wannan ba wanda ya ba ba ba shi ba ne ake magana kansa amma waɗancan ɓangarorin guda hudu wajibi ne namiji adalci a kai hadisi sahihi manzo Allah sallallahu yake cewa man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa a al-qiyamati wa shiqquhu ma'ilu duk mutumin da yana da mata biyu shi nan sai ya karkata wajen ɗaya ya ƙyala ɗaya ɗaya ya bata cikal mu'allaka kawai a rataye take to ja a yau mal kiyama ta huma ido. je zo na gobe alkiyama jikin shi ɗaya a shanye sakamakon rashin adalcin da ya a tsakanin iyalinsa so daga duk waɗannan a tsare suke musulunci ya riga ya tsarin ga yadda za a yi zamantakewa a tsakanin mata idan mutum yana da mace da ta wuce ɗaya wajibi ne sharaɗi sai idan zai iya adalci shi yasa ai qur'ani yace fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama ankihu ma qaba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'a kita fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu sharadin kara mata sai zaka iya adalci in za ka iya adalci ba shike sannan adalcin da ake magana ba ana nufin ba ba ba al'adu fil hubbi bane wannan ba za a iya adalci ba ka ce ka fi son ɗaya, dole sai ka fi son wata ba wani wanda zai zo ya ce duk sanda yake musu ɗaya ne sai dai ƙarya yake yi a ya fi son wata a zuciyarsa amma kada wannan soyayya ta tashi ya rika nunawa a fili shikenan ya tashi sai ya rika nuna bambanci a soyayyar zuciya wannan ba za ka iya mallaka ba baka mallaki soyayyar zuciya ba hatta annabi sallallahu alaihi wasallam soyayyar da yake mana na Aisha radiyallahu anha ta bambanta da sauran matansa amma wannan bai sa manzo sama ya rike rashin adalci a tsakanin su ba wani iyazu billah annabi ba zai yi rashin adalci ba to amma wannan soyayya ta sa har mutane su ma sai suka fahimci sai suna taya manzo Allah sama soyayya mutane suna taya manzo Allah sama wannan soyayya al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi da al-Imam Muslim eh, wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama eh, matansa da mutane suka fahimci duk wanda yake son ya kawo wani abu kyauta ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ibada sai ranar da manzo sama ke ɗakin na Aisha kaga ba manzo sama yasa ci ba shi yasa su ji ba shi sa su yi ba amma su sun fahimci manzo Allah ta sama soyayyar da yake mana na ita ta daban ce da sauran matansa to su ma sai ya zama idan suka fahimci manzo sama yau a ɗakin na na yake to duk wanda yake da wata kyauta da zai kama manzo Allah sama sai ya kai rana to wannan ya jawo wasu daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallama suka zo suka ce aka aiki na ummu salama radiyallahu anha cewa ta je ta ce ma manzo Allah salama ya fada ma jama'a a minbari cewa duk wanda zai kawo kyauta ba sai ranar na Aisha ba manzo sama bai ce mata komai ba ta sake dawowa na biyu manzo sama bai ce mata komai ba ta sake dawowa har su uku manzo sun ce la tu'zini fi Aisha yace kake cutar da ni game da na Aisha ce babu wata mata daga cikin mata na da mala'ika jibrilu ke kawo min wahayi ina cikin mayafinta sai ita na nan musulma ta ce wu sai gaba ta je ta faɗa ma matan manzo Allah ta salama shi kenan sai suka ce to yanzu abin da za a yi babban mu aiki yarsa sai suka aiki na na Fatima radiyallahu anha na na Fatima ta ce matan ka ne suka aiko ni sun ce ka daidaita su a soyayya manzo su mai daga kai ya kalli na Fatima ya ce a bina ma uhibbu shi kina son abin da nake so ta ce na'am manzo su mai ce uhibbu Aisha ta to ina son na Aisha ita ma ta ce wute gaba shi kenan sai ɗayan matan manzo sama Zainabu bintu Jahash ita ce ta taho ta zo cikin fushi ta tarar da mazan sama yana ɗakin na na'isha ta gaggaya ma na na'isha radiyallahu anha maganganu Mazan sama yana ji bai ce mata komai ba sai ya kalli na na'isha na na'isha sai ce na fahimci annabi yana nufin rama kenan shi nima kawai na bude baki nima na rama da na rama sai manzon sama ya ce innaha ibnatu abi bakr yace ke kin san wanda kika taɓa aikin kin ji amsa yar abu ce fa sun ji iya magana to kaga shine wannan so daga soyayyar zuciya wani bai isa ya ce ya mallaka ya raba ta daidai wa daida tsakanin shi da matansa tsakanin matansa ba dole sai ya fi son wata amma kada wannan soyayya ta sashi rashin adalci amma a cin zuciyar shi dole ya fi son wata kuma a ɗabi'a duk wanda ta fi kyautata maka sai ka fi son جدلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها هكا أكا فدي أكرم مكانا an ɗabi an tadda zukata a kan waɗanda suka san waɗanda suke kyautata musu wanda ya fi kyautata maka sai ka san shi ko ba mata ka bace to balle mata to shine wannan so duka maza su ji tsoron Allah wanda ya san ba zai iya adalci na fili ba to ya zauna da mata ɗaya haka ƙur'ani ya ce ka zauna da mata ɗaya ba gazawa ba ce in ita kaɗai za ka iya ma'adalci ka biya mata bukatunta shi ke nan ta isa in ko kana da ƙarfin da za ka iya adalci a gidanka to sai ka ƙara mata ta ɗaya ka ƙara ta biyu ka ƙara ta uku ka ƙara ta hudu an baka dama shari'a ta baka dama in ko ba ka da wannan to zauna da matarka ɗaya shi kenan wanda ita ce ka'ida su kuma mata su daina ta da fitina abinda ba haka ba su daina cewa haka yi abinda ba a musu ba su ce an musu shi nan aka yi haka sai a zauna lafiya duka a fahimci cewa ibada ake yi sannan kuma kishi a gida a ce akwai waccan akwai waccan ba za ka iya ba a iya hanawa dole a gida a yi kishi matan manzo Allah wanta hadisin da na ja mana da Hausa annabi mai riwaya cewa yi nana aisha ce da kanta ce riwaya dan yatta watu uwatu ibn zubair shi riwaya daga wajenta Ta ce kanat azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala hizbaini ce matan annabi sama gidansa jam'iyya ke ci. hizbu jam'iyya kenan hizbu akwai jam'iyyar nana aisha radiyallahu anha su hafsa su safiyatu bint huyayyin jam'iyyar ta siki sannan akwai jam'iyyar zainabu bint jahash ita kuma suna na ummu salama su juwairiya su kuma a bangaren da suke haka gidan manzo Allah sallallahu alaihi yake jam'iyya biyu ne <laughs> jam'iyyu biyu ne a gidan manzo Allah sallallahu salama waɗancan suna wancan fatin waɗancan kuma suna wancan fatin haka ake rayuwa waɗancan suna son su aikata abin da zai zama sun fi kyautata ma manzo Allah sama fiye da wancan fatan su ma can fatan abinda suke so su kyautata ma manzo sama fiye da shi to haka aka rike kishi a gidan Annabi sallama sai idan ɗaya ta ga Annabi sama na ɗakin wata sai ta je kawai sai ta daho abinci da daɗi na musamman ta sami irin dish din nan na musamman sai ta zubo ma manzo Allah sama abinci a ciki sai ma yankin sai wa ranar ki ce ki dafa irin shi mun sama kuma ya ce. wata ranar safiya duk da jam'iyyar sai da Nana isha Nana isha manzan sama yana ɗakin ta kawai shikenan sai ta je ta ɗauko ta je ta dahu abinci ta kawo shikenan Nana isha ta ce a ɗaki na za a yi wannan kawai ta tashi ta farfarar da abincin manzan sama ya tashi ya kwashe abinci amma dish ya fashi manzan sama ya ce abinci nawa ne shikenan amma kwano ke ma tun da suka sa mata tangaran to ke ma za a ɗauko tangaran ɗin ki biya ta shine hammazin sun ce zarat ummuku yau mama ku ta kishi da yawa da kishin ta ya kai ta yi banna ta fasa tangaran to haka suke yi wa ya za a su kyautata ma annabi sallama to duk kishin da ta shine mace ta kyautata ma mijinta ta ga ta fi ɗan uwarta wajen kyautata ba wai ta ɗaga ma mijinta hankali ba amma kishin ɗan ƙauye kishin ƙauyawan mata shine su bugun zuma ma mijin ƙarshe ma ya sai ta ce ma ba za ta kashe shi wai da a rasa da ba ba san shi take ba da abin da za ki bugun zuma ma mijin kai ba san shi kike ba a ki gata da ƴan uwarki ki kyautata ma mijinki ki fita a wajen kyautata masa shine kishi wannan shine kishi na wayo kishi na wayayyun mata kenan waɗanda suka yi digiri suka yi masta suka yi phd a zamantakewa aure amma yawa waɗanda ko firamare ba su yi ba an za su makaranta suka gudu to su ne wanda za su kishin su ɓata ma mijin sarai Allah shi kyauta Allah ganar da mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum